بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan البركة أيو albarka a yau قوة ذو القادة شكرتها shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da <clears throat> biyar ga watan tara shekara ta biyar miladiya za mu ci gaba da karatu a wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad din Albani Allah madauki sarki ya yi masa rahama za mu tashi a matsala ta goma sha biyu daga cikin al'amura da mai littafi ya kawo cewa haramun ne aikata su a magabarta mun yi bayani a kan satin da ya gabata mai da magabarta idi ko kuma tafiya zuwa ga magabarta yanzu sai kuma iqadu suruji ha wato kunna fitilu ko kendul ko wani abu a wuraren a magabarta wanda akan kula mutane wanda ba musulmai ba yahudu ko da nasara suka yi haka sai ga an sa kendul a magabarta ko a kabari wani ya mutu ko kuma ko ba da wani mutu ko akwai ranakun da ake sawa ake tunawa da waɗanda suka mutu sai a samu kendul sai a ɗora a magabarta a yi ta a basu a haka ba ana yi ba ne domin wanda zai ziyarci kabari ya ga haske ba ba ana yin haka ba domin wanda yake cikin kabari ya ga haske ba ana yi ne da ya zama su al'ada a ganin su ibada ne mai zaman kansa to an hana musulmi ya yi haka saboda hadisai da yawa والدليل على ذلك عدة أمور ولذلك أكوي دليلي ديوا تسكنوني أكان هني كن كندل fitila تلا wani إرن أبو a awwalan na farko kaunuhu bid'atan muhdathatan kasancewa wannan abun bid'a ne wanda aka farar la ya'rifu as-salafu as-salih magabata na kirki ba san wannan ba imana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai yi ba sabai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'in ba su yi ba babu wani mai littafi da ke rubutu da ya rubuta cewa ana iya kunna fitila ko kendul a makabarta a zamansa matsayin mai ibada mai zaman kansa babu wani littafi da aka rubuta wannan da tun da babu da dama wannan shi ake kira bidi'a farar da wani abu a cikin addini wanda annabi bai aikata ba sabbai ba su aikata ba to sai kira wannan abun bidi'a kuma da tunani wannan abu za a samu ladansa to magabata ba san da wannan ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kullu bidi'atin. dalalatun wa kulla dalalatin finnari kowace bidi'a bata ce kuma duk bata wanda yi bi bata to wuta za shi wannan hadisi imamun nasa'i da ibn kuzaima suka ruwaito wannan hadisi wannan shine dalilin mai littafi na biyu ai na farko dalilinsa na farko shine kamar yadda ya faɗa annabi bai aikata ba sabbai ba su aikata ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin ina horon ku bi sunnata da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu a wata riwayan hadisi wanda musulmi ya ruwaito daga aisha man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu fi amrina hadha cikin wannan addini tamu wanda mu ba mu yi ba to fa huwa radd ba za a maida masa ba a so sai sake a riwaya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda yi wani aiki ba ma kirkirowa ba ka samu an kirkiro kai ma ka zo ka bi to wanda yi wannan aikin shi ma fa huwa raddun Allah baya so babu lada tare da shi ya gama wahala to kaga kasancewa wannan aiki annabi bai yi ba bai ba ba sai ya zama bidi'a ko ko bidi'a bid'a ne din shine dalili na farko kenan saniyan dalili na biyu أن فيه إضاءة للمال أكوي توزر تد دوكيا بأن تدوكيا أيكم بنزا وتوي جيك سيوك تندل إن كندل يكون وانا أنا يكون وانا أنا يكون وانا بالا دابا فومي وبي ما زي تاكي سيووني كوي توزر تد دوكيا أكا بند الديني بي أمور نبا وهو منهي عنه بالنفس كما نفسي نهديسي ya hana tozartar da dukiya don annabi sallallahu alaihi wasallama ke fadi naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an qili wa qal wa kasaratu su'al wa idha'atul mali annabi ya hana an ce an ce bi ma'ana mutum bai tabbatar da labari ba da yaji kawai shi ma ya gaya mu wani ko da yaji ya tura ko da ya gani ya tura ba tare da ya tabbatar da inganci wannan labarin ba ko kuma abin da bai shafe shi ba abin da ya shafi kila hukuma ta tsaro ya kamata su su watsa irin wannan labarin sai da mutum kawai yana zaune yana ta watsawa kaga duka kila wa kala ne abin da ya shafi yan sanda ya kamata yan sanda ne su tura abin da ya shafi sojoji sojoji ne su tara su tura abin da ya shafi zaman lafiya na ƙasa ko na jiya bai kamata kowa ya watsa irin wannan abubuwa ba to watsa irin wannan yana da cikin kila wa kala shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan sannan kuma wa kasaratu su'al da yawan tambaya abinda mutum bai shafe shi ba bai faru ba sai malam me in kaza ya faru a bar ya faru tukuna sai a yi tambaya magabata idan ka tambaya abinda bai faru sai ya faru ya ce to gabar sai ya faru sai ka tambaya in ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rasulullah idan mutum ya samu wani tare da matansa ya zai yi sai annabi ce ka bari sai ya faru ka tambaya mai ruwaito hadisi sai bai dade ba sai da Allah ya jarrabe shi da abin da ya tambaya to yawan tambayan abin da bai faru ba ko abin da ba naka ba wani ne yayi abu bai shafe ka ba zo kai kada kai tambaya akai ka bar shi wanda abin ya shafa ya tambaya san su su'al kenan kada kuma mutum ya tambayi wani abu wanda za ki Allah ya rufe masa asiri ba ba shi hukunci ba yana abin nan kuma ya tambaya a gaya masa kuma ya kasa bi to ya zama hujja a kansa don la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasukum kada ku tambayi wani abu wanda in an maku bayani an ba ku amsa kuma ya bata muku ya zo kuma ya dame ku shi yasa annabi hadisi ce Allah ya shiru kan wasu abubuwa ba dai ya manta ba rahama ne gare mu to kada mu yi tambaya duk abin da ka ba a kawo shi cewa kaza kaza ba to kai ma kai shiru akan wannan don in ka tambaya zamanin sabai suka tambaya Allah zai ya saukar da amsa akan wannan ya musu kunshi kuma to annabi ya hana tambayoyi haka kawai daga ciki kuma annabi ya hana tozartar da dukiya to yin haka din yana daga cikin tozartar da dukiya domin innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura Allah ya hana wala tubadhir tabzira kada mutum ya albazzaranci da dukiyansa domin masu yin albazzaranci yan uwan shaydanu ne shaydan kuma ya kafirce mu ubangijinsa to Allah ya wannan hal a wajen ciyarwa Allah ya yi bayin Allah alladhina idza anfaqu lam lam yaqturu wa lam yusrifu wa kana bayna zalika qawama ba sa menene wuce gona da irin wajen ciyar da dukiyarsu ko da ga iyalansu ne kuma ba sa koro Allah sai ya yabo su wato a tsakiya suke zama haka to nan to zartar da dukiya akwai wannan shi yasa ya zama hana kamata kaddam fil mas'ala kamar yadda ya gabata ثالثا na uku anna fihi tashabbuhan bil majusi akwai kamanceceniya da arna ubbadin masu bautar wuta domin idan mutum ya sa kendul din nan akan kabari to me yake nufi yayi kendul din me zai kara mu mamacin akwai babu shi kansa wanda ya kunna me zai kara masa babu to me yasa yasa ya je aji kendul din a kabari addinance to kai na yana da wani irin a kan wannan wutan shi yasa ya hura to kaga yayi kama da arna masu bauta ma wuta Ibn Hajar al الفقيه في الزواج زواجر Hajar al الهيثمي yana da wani littafi azzawajir wato tsoratarwa akan aikata da annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba kuma Allah bai ce ya aikata ba yake faɗi sarraha ashabuna bi hurmati siraji alal alqabr wa in qalla ke daga cikin magabata mutanen mu da muke bin mazhaban su sun haramta sa fitila ko kendul a kabari ko da dan kadan ne haramu ne suka faɗa ko da dan kadan ne haitu lam yantafi bihi muqimun domin ci wanda yake wurin ba zai amfana da wannan wutan ba wala za'ir ko kuma wanda yake zai kawo ziyara wa'allaluhu bil israf sun ce wannan israfi ne wato tozartar da dukiya ne kawai banna ne wa a mali da tozartar da dukiya wa tashabbuhi bil majusi da kuma kamanceceniya da arna wanda ba su da addini fala yabudu fi hadha an yakuna kabiratan ce wannan kusa yake da ya zama kabira babban laifi kabira shi ne haramu wanda in mutum ya aikata sai ya tuba tsakanin shi da ubangiji kafin a yafe to bai ni sai zama haramun ne wanda ya aikata wannan ta guma har musulmai wasu sun fara in iri waɗannan abubuwa ko ga gana bin wato mamaci da wuta ko kuma a makabartan aje a hura wuta za ga an sa tubali tubali an ɗora kendin kamar yadda yahudu da nasara suke aikatawa to wannan ba abun mamaki ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya riga ya fara sai lalle lalle a cikin al'ummansa sai sun bi fari ko kuma hanyar da yahudu da nasara suka bi ultu in ji malam mai littafi ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلا mai تشيما bai kawo abinda bayan abin da ya kawo bai kawo dalilin mu na farko ba ma cewa bidi'a ne shi kansa kuma kowace bidi'a bata ce bata kuma za ta kai wanda yi ta zuwa ga wuta ma annahu dalilu waridun domin dalili ne wanda yake ya zo a nafsi kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnari ta zo a nafsi to bid'a kuma shine a aikata abinda annabi da sahabbai ba su aikata ba da nufin akwai lada a wannan shine ake kira bid'a to shi kansa ba san da shi ba to kaga ya aikata bid'a bal la'allahu aqwa al-adilla ce kai kiran sa bid'a ma yafi karfin dalili wanda ne dalili mafi karfi لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى ومما سين هكذا سنا نفن كسنتا ألا دوانا أيكين دسوكي وكما أيكين إبادة duk abin da za kusanci Allah da shi sai kana da dalili wanda aka ce ka yi sallan nan da muka yi domin an ce mana mu yi sallah kai mu shi yasa muka yi sallah domin yan kusanta zuwa ga Allah addu'an da muka yi domin qala qala Allah ya faɗa qala rabbukum ud'uni astajib lakum azumin da muka yi kutiba alaikum siyam shi yasa muke. yi to duk wani abun da mutum zai nemi lada to sai jira sai ya samu umurni shine ma'anan sai da dalili ake yi to idan har mutum ya kirkiri abu bai samu umurni ba da niyan samun lada to wannan abu shi ake kira bidiya to shi kansa bidiya ne mai zaman kansa domin suna nufin kusantan Allah da shi za'amu su suna riyawa wala qasidun al-inarat ala al-muqim aw az-za'ir ba wai suna nufin kawai su yi haske a makabartan domin mai zuwa ya ga haske ba a akwai wata manufa ga masu shin sa wannan wutan inda zaka tambaye su kun yi ne don masu kabarin su samu haske su ga haske a don mai zuwa ya ga haske a akwai wani kuduri da suka kudurta na sa wannan wutan ko ba haka ba to wannan shine yake fadi to suna neman wai lada da wannan bi dalili iqadihim iyaha wash-shamsu taliyatun fi rabi'atin nahar dalili kuwa ba zuzzur kawai suke sa wa'annan fitilun ba ko kuma fendil ba hadda rana karfe goma sha ɗaya sai kaje ka samu an sa fendil yanzu wannan in aka dama ana yi ne don mai zuwa ya ga haske to yanzu ne wani haske fendil zai kara ma hasken rana Ka kaga ba wannan dalili yasa suke yi ba suna yin shi da rana da daddare da kowane lokaci ma to sai ya zama al'ada ne na yahudu da nasara akan wasu manya-manyan al'amura ko ƙarshen shekara za ka ga suna yin mene suna kunna wuta idan za su yi wani buki ko wani abu ko wani ya mutu sai ga ana kunna kendu ko ba gani ya nasara suna yin wannan a kasashen duniya da kuma har a najeriya suna yi to musulmi ya ɗauki wannan shi to yana buƙatar dalili da yasa zai yi wannan in bai da dalili to shi ake kira bidiya annabi kuma ce bidiya fata fata kuma za ta kai mai yin ta gauta, wuta to shi ne mai littafi yake fari a nan kana min ajali zalika bid'atan dalalatan saboda haka sai zama bidiya kuma bata fa in qila falimadha لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس لعن الله الزائرات القبور لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج littafi sai wata tambaya don ya bada amsa a kai shi me yasa mai littafi bai kafa hujja da hadisin da ya zo a kan haka ba cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallama daga Abdullahi bin Abbas ce Allah ya la'anci za'iratul quburi masu yawan ziyartar magabarta والمتخذين عليها المساجد da masu rikon masallatai a su mai da shi masallaci a magabarta su mai da magabarta wurin sallah wasuruj da masu kunna fitila ko kendul a magabarta me yasa ba kafa hujja da wannan dalili ba Tun daga hadisi ya zo ya la'anci wanda ya masu yawan ziyartar magabarta Allah ya la'anci waɗanda suke gina masallaci a magabarta ko a gabari Allah ya lanci masu kunna wuta a kabari ko a makabarta me yasa ba kafa hujja ba sai ce wa jawabu alaihi anna hadha alhadith ma shuhratihi dhaif al-isnad shi hadisi ko da ke ya shahara mafi yawan malamai masu rubutu akan wannan matsala suna kawo shi suna abin da kira ya shahara kowa ya san magana amma ba dole bane kuma ya zama ya inganta daga annabi duk da shaharansa ko zai iya magana ta shahara sosai a ce a hadisin da ake faɗi niyan mu aniyatul mu'mini khairun min amalihi niyan mu'mini ya fi aikinsa alkhairi ya fi aikinsa alkhairi kowa ya san wannan ko amma hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama babu da niyya da aiki ne ya fi aiki kai niyya ba aiki ba lada aiki amma in kai niyya kai aiki za a baka hadisi ya zo ingantacce akan wannan wanda yi niyya zai yi aiki mai kyau ke sai wani uzuri ya hana shi za a ba su lada guda ɗaya cikakkiya amma in yi aiki daga goma zuwa ɗari bakwai zuwa a ba'afa mu ba'afa hadisi yana cikin arba'unan nawawiya kenan niyya bai bai fi aiki ba mutum yayi ta niyya ba aiki a'a kai niyya mai kyau kai aiki sai ka samu lada to wannan ya shahara to irin wannan shi ma irin wannan hadisin kenan ya shahara kowa ya san shi daga cikin malaman masu rubutu amma kuma kalman karshe wasuruj din nan bai inganta ba in ji malam nasiruddin albani yasa ba kafa hujja da shi ba tunda bai inganta don ba amfani ka kawo abin da kake so ka kore kuma ka kafa hujja da hadisin da bai inganta ba in kana da abin da zaka wani sai ka kafa to ka kawo hadisi wata kila sai kai ka gama kafa hujja sai amma akwai hadisi da ake kawo akan wannan matsala amma ga matsayin shi kamar yadda yi mana anan an gane na'am sai ke faɗi la mu bihi hujja ba a kafa hujja da irin wannan hadisi wa in sahala kathirun min al-musannifina fa awraduhu fi hadha al ko da yake wasu masu rubutu da yawa sun yi sakaci akan wannan hadisi sun kawo shi a wannan babi wa sakatu an illati ba su faɗi illan hadisin ba ba su ce hadisi mai rauni ba ne sai suka kawo shi saboda hadisi ne wanda ya shahara mutum to in ba malamin hadisi ba bai gane hadisin bai inganta ba don da yawa hadisai suna nan a cikin littattafan fiqh da yawa ko a bakunan mutane amma kuma ba su inganta ba to irin sa kenan wannan to shi yasa wanda bai sani ba da ya jance qala rasulullahi kawai shi da zai rubuta littafi sai ya fara da shi saboda bai san asalin hadisin ba Bai yi bincike akan ya hadisin ya zo wa ya faɗi hadisin ta ina can din hadisin ya fito kafin ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai sai suka yi ta kawo shi ba su yi bincike ba akai كما فعل ابن هجر في الزواجر كما وانت ابن هجر آه، لتاف الزواجر يكاو حديثي ومن قبله العلامة ابن القيم في زاد المعاد ابن القيم ما يكاو الحديثي لتاف زاد المعاد وغتر به جماهير السلفيين سيما في يوم ما بينسى wa hadisi da malaman hadisi fatajju bihi sai suka rudu da maganan ibn al-qayyim kawai sai suka kawo hadisin fi kutubihim a littattafansu wa rasailihim da kuma abubuwan da suke rubutawa wa muhadaratihim da kuma lekcoji da suke sai suna kawo hadisi faqad kuntu intaqattu ibn al-qayyim min ajali zalika littafi ko da yake na yi magana a kan wannan hadisi kuma ce ibn qayyim da ya kawo wannan hadisin hadisi bai inganta ba littafin sa zo yi ma littafin zazil ma'ad takhariji takhariji shine ka samu littafi da aka rubuta kamar wannan sai to aikin da zan yi kawai hadisai da aka kawo a wannan littafin zan duba matsayin su a bangaren malaman hadisi in ba su matsayin gaya ma kowa duk in hadisin da aka kawo sai in faɗi matsayinsa da dalili cewa hadisi innamal a'malu niyati hadisi ne wanda Imam Buhari ya rawaito a littafin sa sahihi ne ga matsayin sa hadisi kaza hadisi ne wanda Ibn Hibban ya rawaito shi a littafin sa kaza ga matsayin sa saboda da'ifi ne saboda dalili akwai wani a ciki wani kuma malaman hadisi ba sa kafa hujja da shi shine takariji to yayi mazadul ma'ad haka shi mal Nasiruddin Albani to a wannan sai magana akan hadisin da Ibn Qayyim ya kawo kuma ya shiru bai faɗi matsayin hadisi ba saboda ibn al shi kansa ba wai malamin hadisi bane kai tsaye na ko lokaci yakan kawo su hadisai masu rauni ya shiru a kansu shi yasa shi littafin zadul ma'ad akwai malamai ma da suka yi taƙiƙin sa mujalladi shida to za ga sun fidda hadisan da yawa kowane hadisi sai su samu kamar matsayin hadisi ko sai ba'if ko hasan ko kuma sahiban da shi albani su shu'aibu arna'ud wanda sai su rubuta da jan rubutu a kowane hadisi sai gaya maka matsayi su rubuta da rubutu wanda yake ja an buga shi yana na ana sai da shi to mutum yana so ya samu littafi mai kyau da zai samu sauƙin karanta wa mutane wannan to ya samu irin wannan littafin da ka ga hadisin za a zan kawo maka matsayin hadisin kafin ma ka karanta shi kamar yadda shi nasir din Albani ya yi ma sunan Abi Dawuda Tirmizi Ibn Maja Nasa'i da kuma ibn hibban dukkan hadisan littattafai ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya bi hadisai ya faɗi matsayin kowane hadisi shi yasa mutu yana so ya sayi abu dawuda sai a ba shi shawara ka sayi taqiqin albani za ka sayi ibn majah sai ka sayi taqiqin albani domin a cikin su za ka samu hadisi mawdu'i a ciki wanda yake ƙarya ne aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama aka kawo shi kuma a littafin irin su Abu Dawuda da shi Abu Dawuda kansa yana da wani littafi da ake kira Risalatu Abi Dawuda ila ahli Makka yana zaune shi a Falastin ne shi Abu Dawuda da rubuta sunan ɗinsa sai aka tura shi Makka domin a yi aiki da shi domin in kana bukatan kuma sunna fiqhu amman a hadisan shi to ka dauki Abu Dawuda shi yasa ake kiran shi sunan ake kiran irin su buhari jami irin su abu da tirmidhi jami saboda shi ba abin da ya kawo illa kawai abin da ya shafi ibada sarki alwala taimama har ƙarshen babi babi na abin nan bai kawo wata matsala abin da shafi tarjama ko falalan sahabbai ko falalan alkur'ani ko adab ko wani abu iya kawai abin da ya shafi fikihu kawai amma a hadisai ce to sai ya tura wannan littafinsa sunan ɗin zuwa makka don a duba a yi aiki da shi a makka saboda duk abin da ya shafi ibada akwai a ciki kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama to mutane makka sai suke tambayan su to ai ba mu san sharaɗin da ka sa a wannan hadisan ba to sai rubuto risala yana nan a ɗan karamin littafi ina da shi ana kiran sa risalatu abi daud ila ahli makka sai faɗi sharaɗinsa sa a wannan littafin sa na sunan sai ce a cikin littafin أوردت فيه الصحيح والحسن وما يقاربه إن جاء أبو داود كينا تشي وما سكت فيه فهو صالح للاهتجاج وما وما كان فيه ضعف شديد قد بينته تشي أولنا للتافي ناكاو حديثي صحيح ناكاو حسن ناكاو كما أبن لي كسد حسن su duk abin da na yi shiru ban gane kansa ba sai in shiru a kai amma a wurina ne salihun lil'itajiyaji za a iya kafa hujja da shi ce wanda yake kuma akwai rauni mai tsanani na yi bayani a kai shi kenan kaga mun ji akwai sahih akwai hasan akwai da'if sannan kuma akwai wanda yake kusa da hasan din sannan kuma akwai abin da shi abu dawud ya shiru bai faɗi matsayin hadisin ba ce amma duk wanda yake tsananin sa mai tsanani a raunin mai tsanani kuma ya sani to yayi bayani akai to sai malamai suka duba wanda abu dawud hadisan da abu dawud ya shiru a kansu sai kace su ma haka akwai su ne akwai wanda bai san sahihi ne wani hasan ne wani ne wani kuma mawdu' ne kamar wanda shi ma ya kawo wanda shi karkashin abin da yake akwai ba'afin shadid wanda ya bayyana shi akwai wasu masu rauni mai tsanani kuma ya yi bayani da ya fito da zai wannan hadisi bai inganta ba saboda shi akwai wani da wani da wani to za ga samu akwai bayi domin ka samu na albani za ga farkon hadisin kafin a faro shi sai ce maka hasan a rubuta da jan rubutu shi ma suka yi shi wani wuri sai ce sahih illa lafzu kaza sai ce hadisin duka ingantacce ne sai kalma ɗaya da ya zo a ciki wanda ita ba su tabbata annabi ya faɗe ta ba sai a kawo sai sai ce sai irin wannan kalma saboda kada ka haɗa hadisin da abin da annabi bai faɗa ba sai kuma da'if sai ce mawdu haka to za ka ga to wannan shine abin da ake kira takhriji shine albani yayi ma littafin ibn al-qayyim zadul ma'ad to kullum mutum zai sayi littafi kowane irin littafi to sai ka tambaya wani littafi ne kamar sai ka nemi shawara ina so in sayi ibn maja misali wani bugu ya kamata in saya eh to ka sayi wanda albani ya ta ka huta da ka karanta hadisi baka san matsayinsa ba ina so in sayi musnad imam ahmad ce to ahmad shakir ya yi ta hakiki da abu hamza ka sayi shi so tun gaya maka matsayin kowane hadisi duka wani littafi da mutum zai siya akwai taɓi inda ya kamata a siya wanda aka gaya masa matsayin hadisi na'am wannan shine da albani ke fadi a nan zalika fi ma kuntu allaktu ala kitabihi na yi ta ta'aliki akan littafin zazul ma'ad wa bayyantu illata hadisi kuma na faɗi illan wannan hadisin mufassalan huna ta na faɗi me yasa nake yana da illa saboda kaza da kaza da kaza da buhari ya faɗa ko da musulun ya faɗa ko da abu dawud ya faɗa ko da ibn maza ya faɗa ko kuma da ibn mahin da sauran malaman hadisi sun mafi sihi lafi al sannan malam nasir bin albani ban da wannan littafin da ya aiki yana da silsilatul ahadisu sahiha wa shay'an min da kuma silsilatul ahadisu da'ifa wa asaruha umma. kowa barar dararuha umma ya yi rubuta wasu manya-manyan littattafai mujalladai a bugun ƙarshe da na sani mujalladi goma sha ɗaya ban san kullum ana na ana fito da abun nan da ya yi rubutu ya aje sai dai a yi ta bugawa sahiha da kuma duk wani hadisi da ka sani sahihi ya sashi a wannan mujalladi goma sha ɗaya duk wani hadisi da ka sani ba'ifi ko maudu'i ya sashi a ɗayan wannan mujalladi sha ɗaya wannan ko mujalladi sha ɗaya to in ka dubi ba'i din za ga wannan hadisin da nayi bayani a wannan littafi na na wanda ibn al-qayyim ya kawo thumma ra'aytu ibn al-qayyim fi tahdhib as-sunan yace inji nasiruddin albani yace kuma sai naga ci ibn al-qayyim wanda ya kawo hadisin a littafin zadul ma'ad shi ibn al-qayyim kansa kuma yana da sharhin abu dawuda ya yi shari sai kira shi tahzibu suna yanzu an hada tahzibu sunan sharhin abu dawuda da kuma ma'alimu sunan sharhin abu dawuda na alfattabi ta sai aka mai da su littafi guda to a wannan tahzibu sunan da ibn qayyim yi na ga ya kawo wannan hadisin da ya kawo azabul ma'ad bai magana a kansa ba ce natala an abdul haq al ishbili sai ya dauko maganan wani malami da ake kira abdul haq al ishbili anna fi sanad al hadisi ba za sahib al kalbi a cikin isnadin hadisin can din akwai wani mutum da ake kira ba abokin wani malami da ake kira kalbi wa huwa indahum da'ifun jiddan sai wannan mutumin mai rauni ne kwarai kwarai makai matuga to kaga kenan can ya kawo hadisi bai bayani akan hadisin ba a wajen sharhin abi daud da kawo hadisi sai bayani ba su kaga yayi magana daidai da abin da albani ke magana a kai kenan wata kila a nan da ya kawo shi ba yana magana akan hadisi ba kawai ya kawo matsala sai kawo dalilai da suka zo a kai a can kuma sharhin hadisi yake dole ya faɗi matsayin hadisi an gane abin to sai ce to alhamdulillah ala tawfiqihi in ji mal nasiruddin albani da yanzu inda bai kawo wannan ba yace ya za a yi albani kuma ce ibn al-qayyim ba abin da ya faɗa a hadisin ba haka ba shi ya intiqadi to sai gashi ibn al-qayyim da kansa wani littafi ya raunana hadisin da kansa wanda za ya kawo akan hujja akan wata mas'ala sai ce alhamdulillah Allah da ya datar da shi akan wannan wa amma al-jumlatul ula jumla ta farko a hadisin من الحديث الصحيحة لقى حديث صحيحة لي يعني. جملة تفرقه لعن الله زوارة القبور وأن الجملة قوايا سنتا وكي حديث منكر تأتي أباب دا زيارة قبر هرا تنبايا دا كما المتخذين عليها مساجد لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم da mu ta karanta wannan hadisi a baya to wannan jumloli guda biyu su ingantattu ne jumlan karshe wa suruj din nan shine bai inganta ba a cikin riwayar da aka kawo wannan jumla aka wannan malamin da ake kira baba da yawa yakan kara abin da babu a hadisi shi yasa ake kiran shi ba'ifin jiddan bai da wato riko akan abin da yake ruwaitowa daga malamansa ko ya tsara ko ya rage wani abu ko ya kawo wani abu ma da malamansa ba su faɗa ba an gane abin nan shi yasa muhammad nasir bin albani ya kawo hadisi kuma ya ba da ansa akan wannan hadisi ce me yasa ba a kafa hujja da shi ba ce ga dalilin da yasa ba a kafa hujja da shi ba ko da yake wasu malamai sun kawo hadisi kuma ya kawo daga cikin waɗanda suka kawo shi akwai ibnu qayyim akwai ibnu hajar ba ibnu hajar al-asqalani ba al-haytami so kuma da wasu malamai sai ya faɗi to matsayin hadisi matsala ta gaba kasaru igamiha na daga cikin abin da ba a so haramun ne a yi magawa ko a je kabari a yi a kakkarya kasusuwan mamaci haramun ne a aikata wannan dalilu alaihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam inna kasra azmi almu'min mayitan maitan mithlu kasrihi hayyan kashi kacin wato karya kacin mutum musulmi mumini matacce kaman a same shi da rai ne a karya kashinsa haka yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanka za a masa in lokacin sanyi ne to kada a yi da ruwan sanyi mai mai kore a dafa ruwan a dimama shi lokacin zafi ne kada ya yi da ruwan kuma zafi ba a yi shi yanayin yadda mai rai aka masa da irin wannan ruwan zai ji daɗi to ba a karya bacin mutum bayan ya mutu وانا على ابن دعك هانا ينسى قلنا حديث امام البخاري الاكتاف كتاريخ الكبير يروي توشي دا ابو داود دا ابن ماجا دا تهاوي الاكتاف انسى المشكل دا ابن هبان الاكتاف انسى الموارد دا ابن الجارود منتقى دا ابن سعد في الطبقات دا كما آه دا كما الفوائد ده دهنات a littafin sa az-zuhud da dara qudni da baihaqi da ahmad dukkan su surwaito wannan hadisi da abu nu'aym fil hilya da khatib al-baghdadi a littafin sa na tarikh baghdada zuwa karshen malamai da suka rawaito wannan littafin a hadisin ta hanyoyi masu yawa قلت وبعض طرقها صح... طرقه صحيح على شرط مسلم سورا هنيوين حديث وسم صحيحين akan sharaɗin musulmi wancan buhari da muka ji ya ruwaito shi ba buhari a cikin sahihin sa ya ruwaito hadisi ba dai muka ji sunan buhari kawai to sai mu son a wani littafi ya ruwaito hadisi in muka ji al buhari fi sahihi to ba mu da matsala da wannan hadisi amma a wani littafi da wani buhari na da littafai da yawa banda sahihin sa yana littafai daban-daban daban da ya yi littafi akan daga hannu bayan liman ya yi littafi akan karatu bayan liman ta littafi akan wato mutane waɗanda suke masu rauni a hadisi shine akwai tarihul kabir akwai tarihul sahih akwai kuma tarihul awsat na buhari duka kan abun nan malamai wannan tarih kabir na mujalladi kusan goma sha biyu yake akan kawai mutane suke rawaito hadisai tarjaman su ya tarihin su gaba daya to yana da kuma adabul mufrad wanda imam yake karanta mana a nan to in za ka kalli wannan littafi imam nasir din albani alhamdulillah allah ya masa rahama ya raba wannan littafin kashi biyu sai ce sahih adabul mufrad a gefe mujalladi kamar wannan sai sa da'if adabul mufrad sai rarraba hadisin tsakanin sahihai da kuma da'ifai sai sa a a and b ba kamar a din shine sahi ba din kuma mujalladi biyu amma wani an hada shi guda daya haka na farkon shine gaba ɗaya sahihai ne duk da'ifai kuma sai ya kawo su a nan wanda ina da shi littafi na shi buhari sahihu din to shi yasa in ka ce an ce buhari ya rawaito hadisi to ka zaya ka ji a ina ya rawaito shi a littafin sa juzul qira ko raf'ul yadaini ko qira'atu Falfal imam ko tarihul kabir ko adabul mufrad ko a wani littafi ya rawaito shi to daga nan sai ka bari in ka je as fi sahihi to shi kenan ya sharɗanta ba zai sa wani hadisi ba sai ya zama sahihi a wannan littafi ke sa ake kiran shi sahihul buhari dan da shi ba inda ya sharɗanta wannan sharadi haka imam muslim shi ma iya a wannan littafin sa sahihi ya sharɗanta wannan sharadi sauran littattafansa da yawa da ya rubuta bai wannan sharadin ba to kenan ka ji muslim shi ma sai ka sani a wani littafi to buhari ya rawaito wannan littafi a nan a littafinsa ba a sahih ɗinsa ba a wani littafi ya rawaito shi na'am a tarihul kabir tarihul kabir kuma shi yana magana ne akan mutane waɗanda suke masu rauni a ɓangaren malaman hadisi to duk mutumin da ya kawo sai ya kawo hadisan da ya ruwaito don a kula da su ce ne, ɗan ne, ɗan ne, ɗan ne, ɗan ne. an haife shekara ta kaza ya rayu ga irin rayuwarsa ga irin rayuwarsa ga malamansa ga ɗalibansa ga matsayinsa a bangaren malaman hadisi sannan ga hadisin da ya ruwaito sai kawo hadisin da isnadinsa to wani in ya ga hadisi anan sai buhari ya ruwaito shi bai sani buhari na so ya gaya maka ga da'ifan hadisan da ya ruwaito an gane abu na'am to wannan shine a buhari ya ruwaito a cikin wannan a littafinsa a tarihul kabir din mujalladi shi ma ina gani kam ina da shi mujalladi goma sha uku na tarihin kabir na imam buhari akan kuma duka kawai masu rauni a hadisi to yakan kawo wani in har ya dace koma ba mai rauni ba shi ma sai ya faɗi matsayinsa sai ya kawo riwayarsa وله طريقان آخران عن عائشة رضي الله عنها الأول عند أحمد حديث ينا wasu hanyoyi هنيوي daban daga Aisha, عائشة هنيوي قدابيو na farko daga ahmad bin hanbal wal akhar inda dara qutni Walahu, lahu shahidun min hadith ummi salama akhrajahu ibn majah wa zada wato idan nan fil ismi din nan mutum ya karya bacin mutumin da yake matacce zunubin sa kamar wanda ya karya mai rai shine ma'anan ka kasrihi hayyan fil sai ka ƙara wannan duk ya fito fili zunubin da wanda ya karya mutum zai samu da rai to haka wanda ya karya kuma matacce shine ma'anan hadisin sai aka tsara a riwayan ibnu maja lakin isnadahu da'ifun sai dai ƙarin nan kuma ina da rauni wa hiya inda zara qutni fil hadith al awwal fi ba'd turuqihi min al wajh al awwal lakin al zahir annaha mudarajatun fil hadith sai ce ne a hadisi sai ma'anan mudaraj akwai abinda malaman hadisi suke kira idiraji istiraji wasu malamai idan aka roito hadisi shi wanda ya roito hadisi yana so ya kara ma mai ji bayani sai ya faɗi wata kalma shi mai jin ba zai ɗauka wannan ƙarin bayani da ake so don shi ya fahimci wani abu sai ya ɗauka duk maganin annabi ne so sai ya haɗa ta da hadisi shine ma'anan idiraji a malaman hadisi shi ne abu huraira misali akwai hadisin da aka ruwaito da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi idan kun ji bilal ya kira sallah da azumi to ku ci gaba da cin abinci alfijiri bai fito ba sai kun ji kiran sallah ibn ummi maktu daga nan sai ku kame iya nan ne maganan annabi mai ruwaito hadisi zai ce fa innahu rajulun a'ama la yusir hatta yuqala annahu asbaha asbaha sai ya kara wannan sai domin ibn ummi maktu makaho ne bai gani sai an ce masa alfijir ya fito kafin ya kira to wannan karin maganan wanda ya ruwaito hadisi ne yana ba ɗalibin sa labari sau ɗalibin sai ya ɗauko sai ɗauka duka maganan annabi ne sai ya kawo shi gaba ɗaya a maganan annabi annabi iya inda ya tsaya kawai idan idan bilal ya kira kulu wa sharabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum sai kun ji kiran sallah na ibn ummi maktum iya maganan annabi kenan shi yana so ya kara sallallahu alaihi wasallam kara bayani sai ce domin ibn ummi maktum makaho ne bai gani sai an ce gari ya waye to wasu sai su haɗe shi a cikin hadisi wannan shi ake kira idiraji to shine wannan kalman annabi ce karya kacin matacce kaman karya kacinsa yana da rai mai rotar sai sai shi ai yana nufin a wurin sabo ba kalman annabi bane wannan an gane wannan shine jake ne shine idiraji a bangaren hadisi فإن في رواية أخرى بلو له بلفظ يعني في ya nuna سيكاو ba دي annabi wasu مغانا النبي وسمع لبياك سكي hadisi ya ga wata kalman da yake so ya ƙara ma mai ji wanda malaminsa bai faɗa ba sai kawo ya'ani misali idan imam muslim yana ruwaito hadisi a cikin isnadi akwai abdullahi abdullahi abdullahi kila zasu kai mutum ishirin dukkansu kuma suna cikin isnadi na muslim ta kauko a wani hadisi ko a wani hadisi da dai ruwaito misali haddasana ibn shihab qala haddasana abdullah ya ga mai ji ba zai gane wani abdullahi ake nufi ba sai ce yani ibn mubarak to sai yana so ya nuna maka wannan ibn mubarak din nan ba lafazin malamin sa bane shine ya tsara wannan lafazin don ya fidda kada ya ce ya tsara ma malamin sa abinda bai fada ba sai ce ai yani ana nufin ibn mubarak to haka wannan lafazin shi ma yazo ya'ani fil ismi yanzu in mutum ya faɗi wannan mai ji a wannan ba maganan annabi bane sallallahu alaihi wasallama maganan malamin da ke ba almajirinsa riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama to wanda bai gane ba sai ya dauka gaba daya sai ce kasaru kasaru izamil mu'mini mayitan ka kasari hayyan fil ismi sai dauka duka maganan annabi ne bai kawo shi ya'ani ba sallallahu alaihi wasallam fa hadha ظاهر في أن هذه الزيادة ليست من الحديث بل هي من تفسير بعض الرواة كي daga nan ne zamu gani wannan gari baya cikin hadisi fassara ne da wani ke so yayi ma dalibin sa Aisha ta yi wannan radiyallahu anha a hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin kafin a tsaba shi wahayi yakan je a ghar da ake kira ghar hira sai je zauna ayyab zatul adad ya tahannasu ana so ta malaminta a ɗalibinta urwa ya gane me ma'ana ya tahannas suke ya ta'abbadu ayyab yana yin ibada to wannan ya ta'abbad ba maganan ba hadisi bane idraji ne shi kansa insha Allah za mu tsaya a nan gobe Allah ya kai mu sai mu tashi daga fahada zahirun din zuwa ƙarshe insha Allah نعم. نعم.